This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad habis Baballe da sauran abokan aiki muke muku lale marhabin a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yau Alhamis bakwai ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Shugabannin China da Taiwan sun taya Donald Trump murnar lashe zaben shugaban ƙasa da ya yi. sojojin isra'ila sun kai wasu har hare ta sama a yau alhamis inda suka auna yankunan kudancin birnin beirut gwamnatin birtaniya ta faɗa a yau alhamis cewa ta kakaba takunkuma mafi yawa cikin watanni 18 ga rasha kanin labaran duniyar kenan to yayin da ake ci gaba da tsokaci a sassan duniya kan nasarar da tsohon shugaba donald trump ya samu a zaben amurka kowane hasashe masana ke yi kan irin hudar kasuwancin da za a iya gani tsakanin amurka da najeriya idan ya kafa gwamnati idan ya ce zai daina sayan wannan kayayyaki musamman man fetur dinmu da kuma harkan wasu ma'adinai to kaga wannan zai rage kudin shiga a najeriya sannan a jamhuriyar Nijar zanga-zanga aka yi a yau alhamis kan matsalar gurɓata muhalli. planet Za ku ji irin girman matsalar a ƙasar ta Nijar muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa wanda ci gaba ne kan tattaunawa game da cututtukan da ke bijirewa magunguna. Da mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. shugabannin china da taiwan sun taya donald trump murnar lashe zaben shugaban kasa da ya yi duk da karuwar rashin tabbas kan yadda wa'adin mulkinsa na biyu zai yi tasiri a sassan mashigin taiwan shugaban china shi jinping ya bukaci china da amurka su samu hanya mai kyau don yin aiki tare a sabon zamani don amfanar kasashen biyu da kuma duniya baki ɗaya yayi fatan bangarorin biyu za su kiyaye ƙa'idojin mutunta juna da zaman lafiya tare da haɗin gwiwa ta yadda za a samu nasarori karfafa tattaunawa da tuntubar juna yadda ya kamata da cimma maslaha kan bambance-bambance da kuma faɗaɗa haɗin gwiwa don cin moriyar juna a cewar wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na shinwa na ƙasar china ya karanta a ranar alhamis shugaban ƙungiyar tsaro ta nato mark ya faɗa a ranar alhamis cewa haɗin guwar sojojin koriya ta arewa da rasha kan ukraine wata barazana ce wadda ba ta tsaya ga turai kawai ba kuma dole ne a magance ta tare gaba ɗaya ruth ya shaidawa manema labarai kafin ganawa da shugabannin turai a budapest cewa wannan rawar da koriya ta arewa ta taka a zahiri ta nuna yadda waɗannan ƙasashe ke aiki tare wato china koriya ta arewa rasha da kuma iran wannan yana ƙara zama barazana ba wai kawai zuwa yankin turai na neto ba amma kuma ga amurka saboda rasha tana baiwa koriya ta arewa sabbin fasahohi a madadin haka ita kuma koriya ta arewa ta taimaka da yaƙi akan ukraine rut ya faɗa cewa muddin Rasha ta yi nasara akan Ukraine za ta ƙara ƙarfi sosai da kuma kayan aiki masu kyau, inda za ta zama babbar barazana tun daga iyakar neto har kuma zuwa Amurka. shugaban neto ya ce yana fatan tattaunawa da sabuwar gwamnatin trump labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin birtaniya ta faɗa a yau alhamis cewa ta kaka takunkuma mafi yawa cikin watanni 18 ga rasha inda ta auna ɗaiɗaikun mutane da ke da hannu a yakin ukraine rukunonin sojojin haya a afirka da kuma wani harin makami mai linzami mai guba da aka kai a birtaniya ma'aikatar harkokin wajen birtaniya ta ce ta kakaba takunkumai ga kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane hamsin da shida da nufin dakile kokarin yakin shugaban rasha vladimir putin da kuma munanan ayyukan rasha a duniya daga cikinsu akwai kamfanoni goma da ke cana da aka ce suna samar da injina da kayayyaki ga rundunar sojin rasha to nan ba da jimawa ba za mu kawo muku rashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa najeriya tun bayan ayyana tsohon shugaban amurka donald trump a matsayin wanda ya lashe zaben da aka yi ranar talata kasashen duniya ciki har da najeriya ke ta lissafin yadda makomar tattalin arzikinsu za ta kasance a sabuwar hulɗa da amurka ta koyaya matsayin najeriya yake wakilinmu a lagos babangida jibril na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton wani tsari na bunƙasa cinikayya tsakanin najeriya ko afirka da ƙasar amurka shine shirin nan na agowa wanda ke baiwa 'yan afirka damar fitar da kayayyaki ba tare da biyan haraji ba zuwa ƙasar amurka shirin da ake tsoron cewa donald trump a wannan karan zai taka masa birki To koya shugabancin sabon shugaban na amurka donald trump zai shafi tattalin arzikin najeriya da amurka tambayar kenan da na yi wa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari kamar yadda mutane suke ta nuna a damuwa akan makoman dangantakan najeriya da amerika tun bayan dawowan shi wannan sabon shugaba watan donald trump wannan dubawa da mutane suke yi shine a matsayin shi na wancan karin da ya shugaban kasa akwai abubuwa uku da ya mai da hankali a kai wanda a wannan lokacin ma a lokacin da yake yakin neman zaɓe yana ta maimaita su watan na farko shine amerika ita ce a gaban shi watan sannan kuma yana so ya haɓaka kokarin neman makamashi na gida ba su rage watan shigo da makamashi daga waje sannan kuma yana da sha'awan yadda yake magana cewa don ya karfafa tattalin arzikin amerika zai ƙara kuɗin shigo da kayayyaki sannan kuma yana da bukata a rage kuɗin ruwa saboda kamfanonin da ke kasan samu su gudanar da harkokinsu. kenan akwai kayayyaki na miliyoyin naira ko daloli da ake saya daga amurka kuma haka ita ma amurkan tana cin gajiyar tattalin arzikin najeriya misali a farkon rabin shekarar nan na bana najeriya ta shigo da kaya na kusan triliyan biyu da dugo biyu daga amurka kuma ta sai masu da kaya na kusan tiriliyan uku to kaga idan ya ce zai daina sayan wannan kayayyaki musamman man fetur dinmu da kuma harkan wasu ma'adinai to kaga wannan zai rage kudin shiga a Najeriya wanda zai shahi kudaden da suke shigo ma Najeriya ta hanyar kudin musaya watan kudaden kasashen waje. To akwai 'yan Najeriya da ke turo da kuɗaɗe daga kasar Amurka. Kana ganin tsarin shugaba Donald Trump na koran baki waɗanda ba su da rajista zai iya shafan wannan kuɗi da ake turowa daga ƙasar Amurka? Ko da yake kaga Najeriya an yi tufakin Najeriya duk shekara tana samun kusan dala biliyan ashirin daga 'yan najeriya waɗanda suke ƙwararru ne suke zaune a america haka kuma suke ayyuka suna turo da kuɗi ƙasa suna turo da kuɗi a nan najeriya to kaga irin waɗannan kuɗaɗen yana taimakawa wurin gina ƙasar najeriya to idan ya ce ya hana ko kuma zai kori waɗannan bakin to kaga wannan kuɗin za su ragu duk da cewa dai su mafi akasarin waɗanda suke turo waɗannan kuɗin ba baki bane na haure wasu su yawanci suna da aikin yi kuma suna da aiki mai mahimmanci kamar likitoci da injiniyoyi da suka kware a fannin fannoni. To ya duk wani mataki na tattalin arziki da zai dauka zai shafi darajar takardar kudin Najeriya naira wanda yanzu haka ma ake faman farfado da ita. Ganin kokarin dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Amerika idan ya dauki wannan sauraron mataki zai iya shafin tattalin arzikin Najeriya ta hanyar kuɗin musaya saboda kaga idan ya rage sayan makamashi daga Najeriya kaga wannan zai shahi kuɗin da Najeriya take samu haka kuma idan babu kudin musaya kaga ga darajar naira din zai kara faduwa saboda karancin samun kuɗi in na musaya wanda yake dalan amerika ne haka kuma za a iya samun hawan farashin kayayyaki wanda ya taso daga kayayyakin da ake sowa kasan waje musamman daga amerika zai sa kayan najeriya su karu dr dauda muhammad kwantogoro kenan masanin tattalin arziki da saka jari yake sharhi dangane da makomar tattalin arzikin najeriya da kuma matakan da sabon shugaban amurka donald trump zai dauka na hulɗansa da najeriya najeriya da ma wasu kasashen afirka da ma duniya baki daya babangiji firamare amurka daga lagos a gaida baban gida jibril wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniya sojojin isra'ila sun kai wasu har-har ta sama a yau alhamis inda suka auna yankunan kudancin birnin beirut kwana guda bayan da aka kai wasu harara a kudancin kasar labanin da suka kashe akalla mutum arba'in harhar na yau alhamis sun hada da wani hari da aka kai a kusa da filin jirgin saman kasa da kasa na labanin wanda ya zo bayan da sojojin isra'ila suka bayar da umarnin ficewa daga yankin na cewa mutane su bar yankin na sojin isra'ila ta faɗa a ranar alhamis cewa ta kai har hara ta sama kan shatkwatar ƙungiyar hezbollah da kayayyakin aikin soja a beirut sabon shugaban kungiyar hezbollah ya yi gargadi a ranar laraba cewa sa za su yaƙi isra'ila hasai sun tilasta musu yin kira ga zaman lafiya daga ƙarshe shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky na ɗaya daga cikin shugabannin duniya na farko da suka taya sabon zababben shugaban amurka donald trump murnar lashe zaɓe amma akan titunan babban birnin kasar ukraine da dama daga cikin 'yan kasar ukraine sun ce suna fargabar cewa trump zai iya cika alkawarin da ya yi a yakin neman zaɓe na kawo ƙarshen yakin ta hanyar tilasta musu yin sulhu da zai fifita rasha shugaba vladimir zelensky ya taya donald trump murnar lashe zaben amurka na ranar talata ya kira wannan nasara mai ban sha'awa kuma ya ce ya yaba da kudurin trump na samar da zaman lafiya ta hanyar karfi kan lamuran duniya a kan titunan birnin cape an samu ra'ayoyi mabambanta wani mai suna mikhail mazaunin birnin cape ya ce I think that uh, we could expect uh, anything from him. Uh, Na ganin cewa za mu iya sa ran wani abu daga gare shi ya iya ci gaba da manufofin gwamnatin Biden kuma yana iya zama mafi muni ko kuma ya zama mai kyau. Ita ma wata mace mai suna uh, Miroslav mazauniyar birnin Cape ta ce, He said that the war would end in 24 hours when he became president. Well, we're waiting. Ya faɗa ah, ta faɗa cewa yakin zai kare a cikin sa'o'i 24 idan ya zama shugaban ƙasa. Gaskiya muna jira mu gani. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu fafutukar kare muhalli sun yi jerin gwano a yau a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da nufin nuna rashin jin daɗi a game da abin da suka kira jan kafar da ake fuskanta wajen tilastawa kasashen da ke gurɓata muhalli biyan diya sakamakon illoli da suke haddasa wa al'ummomi da muhalli a ƙasashe masu tasowa. A wani rahoto da za ku ji Suleiman Muni Barma ya duba mana girman matsalar ta gurɓata muhalli a Nijar wacce ke fuskantar matsalar kwararar hamada. Masana sun ƙididdige cewa hekta dubu ɗari biyu na ƙasar noma da kiwo ne ke gurɓacewa a kowace shekara a jamhuriyar Nishar sakamakon canjin yanayi matsalar da ke tattare da wasu tarin illolin da ke shafar muhalli. Wani jigo a ƙungiyar fafutukar kare muhalli ta GVA Umar Adamu ya yi min ƙarin bayani game da girman wannan matsala a halin yanzu. na farko mun ka dauko ga nomanmu lalle akwai zaizayen kasa akwai kuma karamcin abinci ko kuma in an kai ko lokacin da aka samu ruwa da yawa sai a samu ambaliyar ruwa da zai iya zo kuma da iska mai karhi da zai bata eh, abinci ko kuma cimakan al'umma haka kuma abin ke haddasa asarar rayukan jama'a da ta dukiyoyi yayin da ɗumamar yanayi ke janyo matsalolin lafiya wajen fannin lafiya akwai cututtuka wanda a yau eh, muke gani wanda da sun sananta a wayan ga shekaru wagga shekara kadai in muka dauko ambaliyar ruwa da aka samu a mu an samu eh, rishin mutane da suka rasa gidajensu damomin daji wanda muka sani a da akwai ragowasu don ba su da wurin da za su saya su yi rayuwarsu wanda ya kamata eh, kuma iska da muke shaka wani lokaci iska ne wanda zai yi zama ma dan adam illa don saboda akwai wayansu gas ko sinadarai da mutane suke saukowa wanda bai da umfani ga dan adam ko yana da cuta ga mahallinmu muka diba kuma wurin da ake iya samu eh, ruwa mita wajen goma ko ashirin a shekaru baya yanzu wani wuri sai an yi ginan rijiya da kai metar hamsin wani wuri haddari. Nan 'yan fafutuka ne na gamayyar kungiyoyin kare muhalli ke zanga-zangar lumana a birnin Yamai a wannan Alhamis bakwai ga watan Nuwamban 2024. Suna masu nuna rashin jin daɗi kan yadda manyan ƙasashen duniya musamman masu arzikin masana'antu ke buris da shawarwarin da aka tsayar a taron kare muhalli na duniya na 2022 2023 a game da bukatar biyan diya ga kasashen afirka waɗanda ba su ci kasuwa ba rumfa ta faɗa kansu har ila yau ga umaru adamu na ƙungiyar shiva ana sa bashi ga kasashenmu don su gyara mahalli kuma ba su suka bata mahallinmu ba kenan wayanda suka bata ya kamata ake lalle tilas ne ya kamata ake sun biya wannan laihin da suka yi ma al'umma na duniya gaba dai. Ƙungiyoyin waɗanda ke shirin halartar babban taron yanayi da muhalli na duniya da za a buɗe a ranar 11 ga watan Nuwamba a birnin Baku na Azerbaijan sun ƙudiri aniyar ci gaba da wannan gwagwarmaya ta neman yi wa ƙasashe masu tasowa adalci. kamar yadda kakakin gamayyar rgncc isa garba ya bayyana kokon da muke bisa gaskiya ne muke kenan kowane lokaci ne in ba mu ba mu ko jikokin za su cin galaba wannan kasashen sahel irin su nishar na kan gaba a jerin mafi ɗanɗana kudar illolin canjin yanayi a duniya abinda masana suka ayyana cewa ya haifar da matsanancin talauci da karancin abinci sannan ana danganta lalacewar al'amuran tsaro a yankin da wannan matsala a wani lokacin da manyan kasashen duniya ke azurta kansu da ma'adanan waɗannan kasashe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger karfe goma na safe da kusan minti sha wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna da ake kira da antimicrobial resistance wanda aka fi sani da AMR. Idan mai sauraro bai manta ba, a makonni biyu da suka gabata, shirin ya yi cikakken bayani akan AMR wadda aka fara ganin sa a matsayin annoba a faɗin duniya da ma wasu muhimman bayanai game da yadda cututtuka ke bijirewa magunguna. Sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alkawarin kawo muku ci gaban shirin. To a yau ma, Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne akan irin illolin da bijirewar cututtuka ga magunguna ke haifarwa. Liki likita gare ka. Bincike ya tabbatar cewa a Najeriya zalla kawai mu ne na goma sha tara a duniya wanda akalla kasashe ɗari biyu da hudu muke da su to mu ne na sha tara wanda suke fuskantar wannan matsala wanda tabbas hakan ya tabbata a asibitin mu. Yau ne likita ne wanda ya saba ba da atimita ko kuma ya saba ba da zallan imal for example ne treating wannan condition din nan ko kuma ya saba ba da tasunet amma ya kasance yanzu ba zan iya ba da wannan magunan ba su na fara tunanin wa'insu maguna ne additional ko extra ko kuma na ƙara dosage wannan magunan wannan kafin iya samun cin nasara a wannan ko kuma mutum ya zo da wani condition din da eh da an ba da wani magani da zai iya treating din shi na dan kwanaki kaɗan yanzu ba zai iya treating din shi ba saboda automatically he is already resistant to wannan medication din nan a dalilin hakan kuma sai sa mutum ya daɗe a asibiti ya zo kashe kuɗin gado ya kashe kuɗin magungunan ya kashe kuɗin transportation din zuwa da dawa da mutane za su na kawo abinci da shiga da bita tare da ɓata lokaci na ba gaira ba dalilin asibiti da ɗaukan nosocomial infection da ba bukata ya ɗauka kuma at the same time wannan is a threat to modern medicine kamar da muka sani muka yi a lot of surgery wanda shine kamar fiɗa kenan ko kuma a ce tiyata in general wala Allah mutum yana da wani problem ko kuma a'a ana so a masa organ transplant ne an canja wannan kodin alal misali ana so a sa masa sabuwar koda saboda wannan kodin ta riga ta buga ko kuma wannan huhun ya riga da ya buga ko kuma ya kone a wani sashi na jikin shi ko ya samu matsala da sai an baro fata a jikin wani mutum ko kuma a jikin nashi an manna wato wani in transplantation din nan da ake kenan auto transplantation da sauransu haka to ana bukata a ba da magunguna da zai akalla amfani da su na sati ɗaya biyu uku wala Allah in aka yi amfani da su plus wannan aikin da aka yi kuma za a iya cin nasara sai unfortunately kuma ba a samu a ci nasara ba saboda wannan resistance da ake samu magani ya kamata a ce aiki na sati ɗaya so akalla sai an bashi sati biyu kafin ya yin aiki ko kuma zuwa sati uku ko kuma ma baki ɗaya ba zai aiki ba har sai an fara tunanin wani magani za a bayar daga ba kuma akan samu cost increase wato sai kasance kuɗi ya ƙaru sauran magungunan da ake so a yi amfani da su ta mun riga da mun saba amfani da maganin dubu dubu uku dubu hudu yana warkar da mu amma yanzu ba zai mana aiki ba akalla sai mu amfani da maganin dubu talatin ko dubu arba'in to wannan shi ma ce manya manyan illoli na wannan resistance din kenan saboda ƙananun magungunan sun bar mana aiki so dole mu je manyan magungunan da dama ba a san sunan su ba ba amfani da su pharmacy ba sa kawowa to yanzu haka muna ji muna gani dole mu je muna nemo irin waɗannan magungunan don mu samu mu shawo kan wannan cutar da ya shiga cikin namu. To likita shin kamar wasu cututtuka ne ma ake samun bujirewar magunguna? So daga cikin manya-manyan cututtuka cututtukan da ake samun resistance ko kuma bijirewa na magunguna wato in ka sha maganin da ya kamata a ce ya yi aiki amma saboda wa'annan cututtukan suna da taurin kai sun ga da sun saba da wannan magunan ba za su yi aiki ba su ne cututtuka kamar haka na farko akwai staphylococcus aureus na biyu muna da escherichia coli muna da irin su enterococcus faecium muna da irin su streptococcus pneumoniae irin su klebsiella pneumoniae irin su pseudomonas aeruginosa sai kuma manyan manyan da suka fi aukuwa a cikin muhallin mu na yanzu irin su ne malaria infection infection da muke da su wanda mutum sai ya amfani da maguna daban-daban kafin ya warkarwa wani ma har ya riga da ya san cewa na haɗiya baya masa aiki a sai ya na allura har ya yana self medication haka ma irin su tuberculosis wanda su kuma suna da manya manya nasu illolin da har ya kai akwai multi drug resistance so extensively multi drug resistance har da ma aka samu pan multi drug resistance din da yake nufin cewa duk maganin da ya kamata a ce an yi amfani da shi wanda yake da wannan cuta na tuberculosis din to ba zai masa aiki ba gabaki daya gashi cutar zai ci gaba da kama shi yana ci gaba da nade shi yana ci gaba da bashi wahala maganin ya yin aiki saboda already duk magungunan da ya kamata a ce mutum ya sha hala ya sha su a baya wannan cututtukan kuma gashi suna da taurin kan da ba sa jin wani magani saboda already mutum ya riga da ya saba wannan magungunan ya riga da ya kashe immune system din shi hakan ma kuma sai ya zo ya sa bai samu ya samu raka ba wani ma kai ga zuwa mutuwa kamar wasu irin hanyoyi ya kamata mutane su bi don gujewa wannan matsala ta AMR daga cikin hanyoyin da ake bi kuma dan yakan wannan antimicrobial resistance din avoiding judicious use of antibiotics wato yawan amfani da waɗannan magunguna kenan na antibiotics ko kuma antiviral antimalaria ne antibiotics ne antifungal ne ko kuma antiprotozoal duk magani da ya kamata a ce an ja baya da su musamman ga mu likitoci da mu ne muke rubuta prescription din sai dai unfortunately ko da a ce mu mun ja baya da su mutanen mu na pharmacy ba sa jan baya da yin haka yawanci su an mara lafiya ya zo ya faɗa masa complaint din shi mutumin pharmacy zai haɗa masa maganin dubu hudu ya zo ya mika masa shi kuma Amadu ne ya amfani da kuɗin mashin ko kuma ya sa mai a motar shi ko kuma ya sa mai abin hawan shi ya zo ya samu layin likita mutum kamar talatin ko arba'in a gaban shi ya je yana yin gwaji yana ɗaukar lokaci a akalla ya awa shida awa bakwai a asibiti ya gwammace ya je famasi ya je minti goma sha biyar ko ashirin a bashi magungunan da zai je karfa to wannan yana jawo mana cikas aikin mu ba kaɗan ba so kenan ko da likitoci sun yi kokari sun rage ba da magani in ma'aikatan famasin da su suke sayar da wannan maganin ba su rage ba to an riga da an ɓata lokaci ne saboda haka yana da kyau jama'a wanda suke fannin kiwon lafiya da likita da pharmacists da nurses da 'yan ciwo din da suka san magunguna su rage bada magani har sai ta kama dole da kuma ba a sanin haka sai an zo an samu wanda yake da license din bada wannan magani wanda zallar likita ne kuma yake da right yake da kuma license din ganin mara lafiya ya bashi gado ko ya bashi magani ko ya kara masa jini ko kuma ya bashi gwaje-gwajen da ya kamata a ce yayi ko kuma tayi da ya sai a bashi magani da ya cancanta na biyu shine infection control measures wato kiyayewa na watsuwan cututtuka a cikin al'umma dan daga cikin manya-manyan dalilan wannan na antimicrobial resistance din nan shine kazanta da environment mutum da yake ciki ga kwata a nan gurin ga bola a can gurin ga nan gurin masayi ne ma wanda baki ɗaya yake buɗe ko kuma akwai kazanta a angon ko wannan layin ko kuma wannan lungun lungu sako sako kuma gashi ana ta'ammali da gurin tela yana aikin shi a nan gurin yara sun taso daga makaranta ga mai shago yana buɗe ga famasi can yana buɗe ga masallaci yana buɗe ana sallah ga kuma kwata ga kuma bola ga dabbobi to wannan yana cikin babban dalilin da ya sa ma in the first place ake kawo kamuwa da cututtukan so in dai ya kasance ba a tsaftace muhalli ba to ba kokonto a kai an riga samun irin wa'annan manya-manyan matsalolin kenan wanda ko an sha magani ma kamar an bata lokaci ne saboda mutum ya sha magani zai warke amma kuma zai ƙara komawa gidan jiya ya ƙara ɗebowa wannan cutar sai zo kuma ya ƙara aukuwa a jikin shi na gaba akwai antimicrobial stewardship programs wato ya kamata a zo a ce ana zama da likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya don a ƙara jaddada musu lokacin da ya kamata a ce sun ba da magani da kuma irin magun da ya kamata a ci an bayar wanda kuma shawarin da zan bayar a ƙasan haka shine inda hali kowane magani ya dawo is a control drop wato magani da ko dan pharmacy bai isa ya sayar ba haka ma kuma wani wanda ba asalin standard ma'aikacin kiwon lafiya ba basically wanda ba medical doctor ba kenan bai isa ya bayar ba har sai an ga prescription tukunna daga asibiti ga sunan asibiti ga tambarin asibiti ga signature likita ga sunan likita ga kuma inda an san cewa in ma likitan ya kuskure ne za a je a same shi a tambaye shi me yasa ya rubuta wannan maganin to haka ne kawai zai taimaka gurin dakatar ko kuma rage na wannan resistance da ake samu wato kenan mutum bai isa je pharmacy ba ya ji a bashi magani kaza da kaza da kaza da kaza ko da bayan rashin lafiya dole dan wannan pharmacy din nan sai ya ga prescription daga asibitin da aka ridda da ita daga kuma likitan da aka san his license hakan ne kawai ke cikin babban hanyar da zai taimaka mana matuka na yaki da irin wannan resistance din da ake samu but ina so as a ce likitoci sun yi riga da sun yi nasu kokarin sauran ma'aikatan kiwon lafiya irin su ciwo irin su nurses irin su pharmacists inda su ma suna da wani ilimi akan wannan magungunan ba su kiyaye ba to kamar bata lokaci ne R&D shine research and development yana da kyau gwamnatin Najeriya da gwamnatin kasashen Afirka su zona su yi zaman daka mai kyau akan samun tsarin da zai kasance ana bincike sosai akan magunguna da inda za ana iya developing magunguna masu kyau saboda rashin wannan research and development din nan yana sa mutane ba su zama sanin ilimin me magani me ma hanyar da za a yi bidan a kiyaye sai kasance akwai magunguna barkate a pharmacy mutum zai zo ɗauka wanda yake so ya sha lokacin da yake so sai kuma public awareness shine sanar da al'umma baki ɗaya wanda alhamdulillah shine muke gwarin haka wanne kuma sanarwa ya kamata a ƙara jaddadawa al'umma akan cewa duk wani maganin da mutum ya sha yana da side effect na akwai maganin da yake taba koda wanda yake taba kwakwalwa wanda yake taba zuciya wanda yake taba hanta wanda ma zai iya bugar da mutum in bai kiyaye ba so wannan yana da kyau mutane su na iya sanin wa'annan magungunan don ya kasance cewa an guje wa yawan amfani da su su ma kansu likitocin yana da kyau suna tunawa yayin da za su rubuta maganin suna wayin shin amfanin maganin ya fi riskin shi eh ya fi to za ka iya bayarwa amma ya kasance cewa in ka bada wannan maganin amfani da zai bai wuce kashi ashirin da biyar ba zuwa talatin illan shi shine kashi saba'in to yana da kyau hakura da amfani da wannan maganin masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu wajen gujewa sha ko kuma yin amfani da magunguna ba tare da shawarin likita ba kuma mu tuna cewa lafiyar mu ita ce jarin mu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku da kuma likitan da ya wayar mana da kai kan AMR wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Tuma da la'agai da Hauwa yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To yau za mu fara ne da saƙon Mahmud Salihu ƙauren na moda jihar Zamfara, Najeriya. Mai cewa nasarar da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya samu a zaben shugabancin Amurka na nuna cewa Amurkawa sun fi zaƙu da su kawo canji a siyasar duniya. Muna fatan wannan nasara ta zamo silar kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen da Amurka ke kashe maƙudan kuɗaɗe wajen ɗaukar nauyinsu a sassan duniya daban-daban. sai kuma saƙon alhaji umar foreba gashuwa da adam adam gashuwa masu cewa salam da fatan alheri ga BOA hausa martanin da shugabannin kasashen duniya ke mayarwa kan lashe zaben da trump ya yi a karo na biyu duk wani ihu ne kawai marar madafa domin amurkawa su fa suka san inda yake musu yoyo sai kuma saƙon shehu adamu rijau mai cewa wato shi dai donald trump matukar ya kara da mace a zaben shugabancin ƙasa sai fa ya kayar da ita mun ga hakan tsakaninsa da hillary clinton yanzu kuma ga kamala harris to mu dai 'yan kallo ne fa kawai domin dai inda baki ya karkata nan fa ya wuke zuba yanzu kuma sai labaran duniya kai takaice. shugabannin china da taiwan sun taya donald trump murnar lashe zaben shugaban kasa da ya yi duk da karuwar rashin tabbas kan yadda wa'adin mulkinsa na biyu zai yi tasiri a sassan mashigin taiwan shugaban china shi jinping ya buƙaci china da amurka su samu hanya mai kyau don yin aiki tare a sabon zamani don amfanar ƙasashen biyu da kuma duniya baki ɗaya shugaban ƙungiyar tsaro ta neto mark ruth ya faɗa a ranar alhamis cewa haɗin gwiwar sojojin koriya ta arewa da rasha a kan ukraine wata barazana ce wadda ba ta tsaya ga turai kawai ba kuma dole ne a magance ta tare gaba ɗaya rot ya shaida manema labarai kafin ganawa da shugabannin turai a budapest cewa wannan rawar da koriya ta arewa ta taka a zahiri ta nuna yadda waɗannan ƙasashe ke aiki tare wato china koriya ta arewa rasha da kuma iran wannan yana kara zama barazana ba wai kawai ga yankin turai na neto ba amma kuma ga amurka saboda rasha tana baiwa koriya ta arewa sabbin fasahohi a madadin haka ita kuma koriya ta arewa ta taimaka mata a yaƙi a kan ukraine gwamnatin birtaniya ta faɗa a yau alhamis cewa ta ƙaƙaba takunkuma mafi yawa cikin watanni 18 ga rasha inda ta auna ɗaiɗaikun mutane da ke da hannu a yaƙin ukraine masu sauraro baki ɗaya wanda ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin kada manta muna nan a yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kazalika muna nan a facebook x instagram har ma da youtube idan kuna neman labarai da dumudumin su. yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ta gabatarwa da julie leathers gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu joe gill ni mahmud lalo nake cewa mutara a shirin namun dare amma kada ku nisa ga shirin yau da gobe.